Wannan kasafi da shugaba Buhari ya mata take da kasafi na samar da ci gaban al'umma ya samu ra'ayoyi daban-daban daga 'ya'yan majalisar dokokin kasar kama daga shugaban majalisar dattawa Ahmed Lawan wanda ya nuna damuwarsa akan yadda aka samu wagegen gingibi a kasafin ya ce dole ne majalisar ta yi aikin tantance kasafin daki-daki domin a rage yawan wasu kuɗaɗe da za su samu shiga lalitar gwamnati wajen toshe gibin. Shi kuwa sanata Abdullahi Adamu daga jihar Nasarawa ya yadda ana ciwo bashi amma yana ganin ba Najeriya kaɗai ke cin bashi ba. Gwamnatin Birtaniya tana da bashi a kanta na triliyan pound sterling triliyan uku triliyan uku sa shi a naira pound daya na ingila kusan naira ɗari shida da ko ɗari to ana bin su bashi na triliyan uku abin la'akari anan shine wayannan suka da ke kanmu wanda za a kara akan ayyukan da mu ne aikin jirgin hanyoyin jirgin ƙasa da aka fara ba a gaba ba wasu ba fara nasu ba ina cikin kasafi ne kawai da aka yi to yanzu an tabbatar za a fara wanda ba fara ba ko za a gama da ba gama ba insha Allah. A lokacin da yake nashi nazarin sanata Barau Jibrin wanda yake shugabantan kwamitin kula da kasafin kuɗi a majalisar dattawa ya yaba ne da irin ayyukan more rayuwa da za a yi da kasafin kuɗin. To ana buƙatar wato a zabarar da tattalin arzikin kasa to ta za ka zabarar da tattalin arzikin ƙasa sai wajen kashe-kashen kuɗaɗe na yin abubuwan gina kasa to yayin da ka zo ka fara yin wannan to kowa zai tabbu tun daga lebara wanda zai je wajen aiki da ɗauku da mai tifan yashi da mai gini da mai inji da injiniya da yan kwangila da mai sai da kosai ma abun da alala to kowa zai tabbu saboda haka in aka taba to ka ga baki ɗaya tattalin arzikin sai ya motsa Amma Sanata Abdullahi Ibrahim ɗan baba daga jihar Sokoto ya ce ba a nan gizo ke saƙa ba. Ni gaskiya wannan kasafi ɗin da aka yi ba shi yake damuna ba. Abin da yake damuna na sha magana kan shi ko wace tun 2016 na kai waɗanga maganganu na cewa ba gyaran gyaran ba dai ta mai matsalar da kenan ana yin budget dutu amma babu wani tabbacin cewa wannan budget din da za a ake yi ana iya implementing nashi akwai na san na yi wani bincike 2016 gaskiya budget din da aka yi projected revenue abinda muka ɗauki cewa zai shigo aljihun federal government ya shigo amma kuma budget din nan kawai zan ci kashi 60 bisa ɗari nashi kawai aka gabatar to ina ne aka yi da difference sauran kuɗin kenan an shigar da wasu ayyuka waɗanda gaskiya ba su cikin kasayin kuɗin da shugaban ƙasa yi. Za a yi amfani da kashi ashirin da biyu na kasafin wajen siyo kayan magance matsalar tsaro, naira tiriliyan uku da ɗigo shida wajen biyan basussukan da aka ci a baya, sannan a yi amfani da naira tiriliyan hudu da ɗigo ɗaya wajen biyan albashin ma'aikata. Su kuma 'yan fansho an ware musu naira biliyan ɗari biyar da saba'in da tara. Duka-duka dai za a kashe naira tiriliyan goma sha shida ne da ɗigo uku a matsayin kasafin kuɗin shekara dubu biyu da ashirin da biyu. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.